الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان شكرا دبوت إياد تاريخ 46 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai shekara 2025 miladiya a yau insha Allah za mu yi darasi na ko majalisi na biyar ko muna ƙarshen suratul aqaf je mun tsaya a ƙarshen aya ta 28 ko kuma za mu tashi a farkon aya ta 29 inda ubangiji ta lake cewa wa israfna ilayka nafaran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وبنجي wa iska تأمتي lokacin da sarafna ilaika nasaran muka karkato da wasu jama'a min aljinni daga aljani ilaika zuwa gare ka a lokacin da kake wadin nakhla kana sallar isha'i ko kana tahajjud kana karatun alqur'ani wasu aljani suka ji karatunka muka karkato da su zuwa gare suka zo suka suna jin irin yadda kake karanta alqur'ani falamma hadaruhu yayin da suka halarci inda kake karatun alqur'anin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalu sai suka ce an sutu ku yi shiru wato shashi suna gaya wa shashi ku yi shiru ku saurari wannan karatu falamma qubiya yayin da aka gama karatun ka kammala wallau sai suka juya ila qaumihi izuwa ga mutanen su munzirina suna masu musu gargadi lalle su yi imani da Alkur'ani, littafi ne daga Allah subhanahu wataala wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Taif domin ya kira su zuwa ga musulunci a lokacin sun walakanta shi ne suka sa wawayensa suka dinga jifarsa da shi da wasu wanda ya tafi da su daga cikin sahabbansa binu harisa da sauransu ya je ya kira su zuwa ga musulunci a lokacin yakan ji garuruwa domin da'awa lokacin musulunci bai yi karfi ba yana tafiya a hanya ya haɗu da mutane guda uku ya kira su dukkaninsu zuwa ga addinin musulunci amma daban-daban ɗayan ya ce masa daga yau karka sake bi magana ya fushi da shi saboda kawai ya ce zo ya imani ɗayan kuma ya ce masa in dai kai manzon Allah ne na ɗau alkawari zan zo in yayya ga rigan kaba ba wai zan yi imani ba zan yaga rigan ka bane kai manzon Allah ne na kuma ya ce masa Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai na shi maraya shi ba shugaba ba a makka ba ɗan shugaba ba sau da aka suka gaya masa bakakin maganganu ya kai yi karisa cikin ta'if shi dai na kiransu zuwa ga addinin Allah yana musu wa'azi amma sai suka tara matasa wawaye suka ba su duwatsu suka ce su dinga jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka dinga jifansa suna ta jifansa da duwatsu har sai da takalmin sai cike da jini zaid bin harisa yana kakkare shi shi ma aka faffasa masa sa to dole dai manzo Allah sallallahu alaihi ya baro Taif ya dawo Makka to da tsakanin Taif da Makka akwai nuri da ake ce masa Wadi Nahla wato wani kuri ne da yake da dibino to sai sallan isha ta kama manzala ta sama a wurin wasu malamai sun ce tahajjudi sallan dare ne kafin asubahi to sai tashi yana sanda ko isha din ko tahajjud kaga dai duka dai karatun a bayyane ne sallan isha a bayyane sallan tahajjud shi ma a bayyane to yana a yana karatu a wurin da wasu aljini suka ji ana ce musu jinnun nasibi suka ji labarin abinda suka ji wannan karatun sai suka taho suka zo suka wai manzo Allah sallallahu wasu malamai sun ce su bakwai ne wasu sun ce su tara ne saboda kalmar nafaran annafaru da mutane da basu kai goma ba su ake cewa nafar kaga daga tara kenan suka wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sauraron wato ainihin kira'ansa da ya gama sallansa ya gama karatu sai suka yi imani suka musulunta saboda daga jin alkur'anin sun san cewa wannan magana ce ba ta ɗan adam ba magana ce ta ubangiji subhanahu wata'ala mujiza alkur'ani ya kama da suka yi imani sai suka koma izuwa ga mutanensu suka kama kiransu suna cewa ya ƙaumi aslimu ya ku mutane na ku musulunta ya ku mutanen mu ku musulunta shine ma'anan wallau ila qawmihim muzri suka koma suna suka juya da shirka to Allah zai sashi a wuta ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai imani kuma suka zama masu wa'azi Imam al-Qurtubi yace wannan tawbihi ne wato aibantawa ne ga mushrikan Makka yanda su mutane ne manzana ta sama balarabe ne alkur'ani larabci ne amma aka karanta musu aka musu wa'azi da shi ba su yi imani ba sai shi aljani aljanu sun ji manzana sama yana karatu kuma sun yi imani da shi ma'anansa idan ku ba ku yi imani ba to aljanu sun yi imani kuma da mutanen ta'if suka ki su yi imani da manzana ta har suka dinga jifansa sai Allah ya canja masa da imanin aljanu aljanun guda tara sun musulunta kuma sun koma suna kira yan uwansu aljani su musulunta wayannan su kuma sun ki su yi imani manzala ta so a hanyar sa ta dawa maka mala'ikan duwatsu ya tare shi yace idan kana so kaga duwatsun nan guda biyu za mu cicibe su mu je mu halakar da mutanen ta'if da su mu kifar musu da duwatsun da ke gefe gefe amma manzala ta ce a'a ka kyale su ya ce la'alla abinnan eh, maza su ya ce abinnan ah, ba su sani ba ne fa inni an yi krijallahu min asarabihim man ya abudullaha wahdahu wa la yushriku bihi shay'a yace ina fatan a tsotson su Allah ya fitar da masu bauta Allah shi kaɗai ba za su masa shirka ba mana yi su ba su musulunta ba kila za su haifi musulmi sai ta Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun yace Allah ka shirya da mutane na wasu sani annabi bane suka mini haka to kuma Allah ta'ala ya shirya da tsotson su daga ba sun haifi wanda suke musulmi wasu ba sun musulunta a cikinsu Allah ta'ala ya bayyana da wata daraja ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda mutane sun kife imani da shi na ta'if a hanya kuma aljani sun yi imani da shi sun amsa masa wato ainihin kiransa a cikin suratul jin ubangiji ta ya ce qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min jinni falamma habaruhu faƙalu inna kamina ƙur'anan ajaba wato ubangiji ta alace ka gaya musu ya rasulallah ta sama an yi mini wahayi cewa wasu daga cikin jama'an aljani sun saurari alkur'ani suka ce mu mun ji wani abun karantawa ajaban liban mamaki ya hadi ilar rushudi wa ila tsariƙin mustaqim yana shirarwa zuwa ga shirya da kuma hanya wanda take wato ainihin madaidaiciya saboda haka sun ji karatu alkur'ani su sun koma suna ainihin kira zuwa ga addinin Allah suna cewa walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu taba yi wa Allah ta'ala wato ainihin shirka ba to wannan dukkanin sa wato wani wa'azi ne wanda ya shafi kowa da kowa cewa idan aljani za su ji karatu alkur'ani su yi imani to ga mutum kuma inda manzala sama mutum ne idan aljani za su ji wa'azi su koma su gargadi mutanensu ko jama'unsu ya kamata mutane in sun ji wa'azi su je su karanta da al'ummarsu idan ka ji wa'azi ka je ka gargadi yan uwanka ka nuna musu inda gaskiya take ka nisanta su daga ɓarnin da suke a kansa saboda su ba su ji wannan wa'azin makakaji ya sa manzala ta sama idan ba yaƙi zai tafi ba to wasu sabon dole sai zama suna tare da shi domin su ɗauki ilimi ta yadda mayakan in suka dawo sai su ba su ilimin da su ba su samu ba shi ne ubangiji ta ala ke cewa walaula na fara wa makanar nuna da liyan firu kafa walaula na fara min kulli firkatin min hun ƙa'ifatun ya tafaka hufi dini wani yanzu ro kuma hun izara jau hin allahun ya zaru bai kamata mu'minin su tafi yaƙi gaba ɗayan ba su bar manzala ta suna shi kaɗai ba a'a a samu wasu su tafi yaƙi wasu kuma su tsaya tare da manzala ta suna don su fahimci addini su ɗauki ilimin da manzala sama yake bayarwa idan wa'incan masu yaƙin suka dawo su kuma sai su musu gargaɗi su ce ga abin da manzala sama ya koya mana don ka je ka ji wa'azi ka ilmantar da iyalinka ka ilmantar da wato ainihin mutanenka haka aljani wato ainihin suka yi kalu suka ce ya qaumana qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ubangiji ta ce kalu sai suka ce ya kaumana ya ko mutanenmu da suka je suna musu gargadin su aljani suna wa ƴan uwansu aljani gargadi suka ce ya ko mutanenmu inna sami'na kitaban mu ji wani littafi unzila min ba'di Musa da aka saukar da shi bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam shine alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskanta abin da ke gabansa yana gaskanta littattafin da suka zo kafinsa na gaskanta a taura yana gaskanta injila ya yadda daga Allah ne ya hadi ila alhaqi yana shirwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shirwa zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici kaga anan suna kiran aljani ne ɗan uwansu cewa su zo su yi imani da Allah suna kiran shi tanu su zo su yi imani da Allah su yi imani da alkur'ani wannan alkur'anin gaskiya ne daga wajen Allah ta'ala ke kuma bai karyata a taurawa bai karyata injila ba da haka su zo su yi imani da shi domin su samu shiriya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala abdullahi bin abbas ya ce aljani ba su da labarin annabi isa alaihi salatu wasalam sai suka ce kitaban unzila min ba'di musa ba su ce min ba'di isa ba littafin da aka saukar bayan annabi Musa kenan ba da ya kamata in suna da labarin annabi Isa su ce bayan annabi Isa saboda annabi Isa ya zo bayan annabi Musa ne manzon sama kuma bayan annabi Isa amma su aljani suka ce a'a su aljanin Yahudawa ne sai za suka ce min ba Musa kaga addinin annabi Musa suke yi kenan wasu suka ce a'a injila kaman ƙarin bayani ne da sharhi na attaura attaura ita ce babban babban littafin yasa suka ce unzila min ba'di Musa an saukar wa annabi Musa ba an saukar da shi ba zuwa annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah halin Qur'ani da ya sauka bayan annabi Musa da annabi Isa alaihi salatu wassalam sannan littafin ya zo musaddiqan lima ne dai ina mai gaskanta abin da ke tafiya abin da ke zo kafin sa wato ya gaskanta a taura ya gaskanta injila ita mun yi imani a taura Allah ne ya saukar da ita domin qur'ani ya faɗa an saukar wa annabi Musa alaihi salam injila wa mun yi imani Allah ne ya saukar da ita domin ya saukar wa annabi Isa alaihi salam to daga qur'ani bai karyata a taura da injila ba to amma abinda qur'ani yake karyatawa shine abinda aka cusa cikin at-taura ko injila na ƙarya wanda ba Allah ta'ala ne ya saukar da shi ba domin yahuda sun caccanja yuharrifuna al-kalima amma wa wazihi suna caccanja kalmomin at-taura daga inda yake saboda haka at-tauran yanzu ba ita ne ta zamanin annabi Musa ba an su so a ciki injilan yanzu ba ita ne ta annabi Musa ta annabi Isa alaihi salam ba an caccanja wasu abuwa ciki wayannan canje-canjen Qur'ani bai yadda da su ba shi yasa idan wani ya zo ya kawo kissa isra'iliya wato Kisan banu isra'il wanda suna da wanda a taura suka samu ko injila to za a duba a gani in ya dace da alkur'ani sai a yadda da ita don alkur'ani yana gaskata tsara da injila idan ya saba wa alkur'ani to ba za a yadda da ita ba kai tsaye za a yi inkarin wannan kisan, a ce ba haka bane ta saba wa alkur'ani amma idan ba ta saba alkur'ani ba kuma ba ta dace da alkur'ani ba wani abu da ba ta kawo babu shi alkur'ani kuma bi karo da na alkur'ani ba wannan ba za ka ce gaskiya bane ba za ka ce karya bane tawakkufi za ka yi shine ma'anar la tusaddiqu ala alkitabi ala alkitabi wa la tukazzibuhum wa qulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila min qablina kar ku gaskata ala alkitabi kar ku ta su ce mun yi imani da abin da aka saukar mana da abin da aka saukar kafin mu kaga za ka tsaya tsakiyar. ne amma in ya dace da na qur'ani wannan alal aini war ra'at ta yadda da shi in ya saba na alqur'ani tule shi in ya saba alqur'ani ba bai karo da alqur'ani ba kuma sannan qur'ani bai zo da sabanin sa ba ko bai zo da irin sa ba to zaka tsaya tsaka tsakiya ne ke nan ba za ka ce ƙarya ba ne ba za ka ce gaskiya ba ne don zai iya zama ƙarya zai iya zuwa ya zama gaskiya ta kuma ba ka da wani dalili da za ka gaskanta ko ka ƙaryata ba za ka ƙura'ani ya gaskanta a taura a judance shirin wanda ta sauka a zamanin annabi musa a.s.w. wanda ba a canja ba haka nan injila sannan kuma ƙura'ani ya shafe wasu abubuwa da suka zo a taura da injila ɗin wanda shari'a tana canjawa Allah ta'ala Ya zo da alƙura'ani don ya shafe shari'o'in da suka zo kafinsa amma banda tauhidi shi kan yana nan saboda kowane annabi ya zo da tauhidi shi na nan da yake haka nan labarai aka bar a taura da injila qur'ani bai shafe su wajen shafe labari karyatawa ne da kuma Allah ne ya faɗi labarin in ka ga labarin ya yi karo da na taura to na at-taura ba gaskiya ba ne, tusa shi aka yi ba wai a taura ne ta sauƙi da shi ba yahudu ne suka sa ko nasara suka sa a injila Ya sa ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul ma'ida yake wa anzalna ilayka alkitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi mun saukar maka da alqur'ani wanda yake gaskanta littafin da yazo kafin sa kuma yake hukunci akan wannan littafin ma'ana shine jagora shine gaba saboda haka akwai shari'o'in da qur'ani ya shafe na at-taura ko na injila amma tauhidi kuma yana nan a yanda yake saboda shi alqur'ani abin da shari'ar manzala ta sarwa da shari'ar da annabi Musa zo da Isa da annabi Isa akwai bambanci amma tauhidi kuma guda ɗaya ne Isa zo a hadisi manzala sun yake cewa nanu mashal anbiya'i ikhwatun li allatin jinuna wahid wa shara'una shatta mu annabawa yan uba ne baban mu daya amma shari'o mahaifiyar mu daban-daban ma'ana shari'o'in mu daban-daban uba daya amma uwa daban-daban ma'ana tauhidi ya hada mu amma shari'a kuma ta riba mu li kulli minkum shir'atan wa minhaja kowa yana da shari'ansa da tsarin da tsarin addinin sa amma tauhidi kuma kowa ya zo da shi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha washtajib dagut wannan kowane annabi ya zo da kalmar la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya wato sai Allah sai ubangiji Allah yake yahdi ila ina shirarwa zuwa ga wato ainihin gaskiya wato addinin Allah kenan yana shirewa zuwa ga gaskiya shine zuwa ga addinin Allah zuwa ga musulunci saboda musulunci kawai shine addini inda dina inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin in ka bauta Allah doni addinin ba musulunci ba to addini na karya ba za a karba maka ba sai addinin musulunci kawai shine wato addinin gaskiya alkurani yana shirwa ne zuwa ga gaskiya alika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna allaha huwa aliyul kabir addinin Allah shine addini na gaskiya sannan kuma wa ila tariqin mustaqim yana shirwa zuwa ga tafarki madaidaici menene tafarki madaidaici shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda qur'ani yake kira zuwa gare shi kenan almutaba'atu lillahi wa lirrasul wa ati'u Allah wa zai'ur rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine at-tariqul mustaqim kuma shine as-siratul mustaqim wanda yake cikin Fatiha wanda kullum muke karantawa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici shine ka tsora mu akan hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine siratal ladina an'amta alaihim din wato hanyar waɗanda kai wa ni'ima su ne annabawa da siddiƙai da shahidai da bayin Allah na gari kamar da ubangiji ta ala faɗa cikin suratul nisa'i wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko lalle wannan yana tare da annabawan Allah a lahira a aljanna da siddiqai su Abubakar da Maryam da shahidai irin su Hamza da Mus'ab da sauransu sannan da bayin Allah na gari ubangiji ta Allah yake wa'annan yayi musu ni'ima kuma su da su kasance tare da kai ranar alkiyama in bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma dalla da abokan tafiya wa'annan saboda haka ka bi Allah ka kabi manzon Allah ta shi shine kana kan tafarki da dili kuma Allah zai hada ka da bayin Allah na gari wa'annan ya musu ni'ima a aljanna Allah ta'ala ya sa muna daga cikin su Allah ta'ala yake يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين Ubangiji ta ce aljani suka ci gaba da wa'azi, suna yi wa ‘yan uwansu wa'azi aljanu. suna cewa ya qaumana ya ku mutanen mu ajibu da'i Allah ku amsa wa mai kira zuwa ga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku amsa masa ku yi imani da Allah shi kaɗai ku bauta masa wa aminu bihi kuma ku yi imani da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi in ku yi haka ya gafir lakum dhunubakum ya gafir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum ya tseratar da ku min azabin alim daga azaba mai radadi duk wanda ya imani da Allah ta'ala ko da da ya yi shirka ko ya yi kafurki, ko ya saba wa Allah Allah ta'ala zai yafe masa kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma kafara ga wanda suka kafurta idan suka hanu daga abin da suke na kafurki, ko Allah ta'ala zai gafarta musu zunubansu na baya saboda haka in ka riga ka musulunta to shikenan duk ka sun sun rushe ka zama kamar ran da mai ta ka haka manzo sa ga amru bin as amma amma tadri ya amru anna al-islam yahdi ma kana qablahu wa anna tawbata tabi ma kana qablaha wa anna al-hajj yahdi ma kana qablahu saka san musulunci yana rusa duk laifin da aka kafin sa ma tuba tana rusa duk laifin da aka kafin ta aikin haji yana rusa duk laifin da aka kafin sa idan kai aikin haji cikakke irin wanda Allah ta'ala yake so tare da kiyaye dokokinsa Allah zai gafarta maka zaka dawo kamar da ka, ta ka abin da ya zo a hadisi ingantacce man hajja hadha albayta wa lam yarfus wa lam yabsuq kharaja min dhunubihi ka yawma ummuhu duk wanda ya aikin haji bai yi fasikanci ba bai alfasha ba zai dawo gida kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi an yafe masa zunubinsa gaba daya to ballantana idan mutum ya musulunta sai da ya shirka ko ya yi amma yanzu ya zama musulmi to an yafe masa kaf laifukan da ya a baya saboda shi yasa anan aljani suke kiran aljanu ƴan uwansu suna cewa ya ku mutanen mu ya ku jama'an mu ajibu da iyalla. ku kira mai kiran ku zuwa ga Allah wa aminu bihi ku imani da shi ya gafir lakum min dhunubikum zai gafarta muku dhunubanku sannan wa yujirkum min azabin alim zai tseratar da ku daga azaba mai radadi ita ce azabar wato ainihin wutar jahannama saboda haka ku zo ku doro akan shari'a ku zama masu fahimtar addini masu tauhidi masu aiki na gari ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayan tana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi an aiko shi zuwa ga aljini wato an aiko shi zuwa ga asqalaini al-insi wal-jin to da ka shi manzon mutane ne da aljani kuma inda aka aiko shi zuwa ga mutane gaba daya haka aka aiko shi zuwa ga manzanni gaba daya amma arsalnaka illa lin-nasi kafatan amma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira saboda kowa da kowa maza su ma manzonsa ne sannan haka nan aljani su ma an aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa a cikin suratul rahman ubangiji ta ala cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban nan ana maganar mutane dawa da aljani gaba daya Jama'a asharal jin wal insi in istada'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan fabi ayi ala irabbi kuma suka ba ya ku mutane taron jama'a taron mutane da aljani idan za ku iya wannan farfajiyar alkiyama ne Allah ta'ala zai ce wa mutane da aljani ya ku mutum da aljan idan akwai wanda zai iya tsaga sama ya gudu to ya tsaga ya gudu mu gani bayan mala'iku sun kewaye kowa da kowa za a yi hisabi in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu idan akwai mai tsaga sama ya gudu ko mai kurma kasa ya tsaga kasa ya kura to bismillah Allah ce ba za ku iya ba fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiba wani ni'imomi ne daga cikin ni'imomin ubangiji ta ala kuke karyatawa ya ku mutane da aljanni Allah ya muku ni'ima ku yi imani ku gode wa Allah ta'ala akan ni'iman da ya muku ku yi imani da shi da wace ni'ima ne daga cikin ni'imomin da Allah ya muku ba ku yadda Allah ne muku ita ba ku gaya mana wace ni'ima kuke buturcewa wace ni'ima kuke karyatawa lokacin da aka saukar da wannan ayan ko sura nan manzala sai ya karanta wa sahabbai fa bi ayyi ala rabbikuma tukazzibu ya ku mutane da aljani wani irin wace ni'ima ne kuke karyatawa daga cikin ni'imomin Allah sahabbai suka shiru ba su ba da amsa ba sai manzala suwa sai ya ce musu to aljani sun fi ku amsa ba za ku faɗi abin da aljani suka faɗa ba su abin da aljani suka faɗa da na karanta musu wannan aya ji ta sama cewa suka yi wala bi shay'in min ni'matika rabbana nukazzibu falaka alhamdu ba ma karyata ko ɗaya daga cikin nimomin ka ya Allah godiya na gare ka ba za ka muna gode maka ba mu karyata ni'iman ka ba saboda wannan shine amsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban saboda kenan da mutane da aljani duk Allah ta'ala ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu kuma kamar yadda mutane akwai musulmi akwai kafurai haka aljani su ma akwai musulmi akwai kafurai ya zaka ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasidun akwai musulmi akwai azzalumai sune wayanda ba musulmi ba kafurai kenan to da haka su ma haka suke suna suna fama da wa'azi wa ƴan uwansu su musulunta su dawo kan akwai mutane kirki akwai mutane banza a cikin su kamar yadda mutane ma haka ne da kuma dukkanin su mutanen kirkin su ne za su shiga aljanna aljani ma nagarin su za su shiga aljanna amma shaidanu su ne kangararrun aljani su kafure da in sun mutu tsakanin wutar jahannama wutar jahannama za su tafi shine Allah ta'ala ya ce wa man la yujib da'i Allah ko wanda bai amsa mai kiran Allah ba wato mai kira zuwa ga addinin Allah ba shine manzo Allah sallama fa laysa bi mu'jizin fil ardi da zai iya gajiyar da mu a bayan kasa ba ba zai iya kubuce mana ba muna da iko da shi ko taina. ina mu dama mu halakar da shi a nan duniya mu ɗanɗana masa azaba a lahira amma ba zai gagare mu ba kuma ka wanda bai amsa kiran Allah ba in ji aljani suke gaya wa aljanu ƴan uwansu wallahi ba za su kubuce wa azabar Allah ba ba za su iya gagaran ubangiji subhanahu wataala a bayan ƙasa ba sannan walaysa lahu min dunihi awliya kuma duk wanda bai amsa wa manzala ta sama bai da mai jikintansa ba Allah ba a nan duniya ko a lahira ba mai hana Allah ya azabtar da shi ika fi dalalin mubin waɗannan suna cikin bata wanda take mabayyaniya waɗanda ba su amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai gagari ubangiji subhanahu wataala shi yasa a cikin suratul hud Allah ta'ala ce la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in kai na cika wutar jahannama da mutane da aljini gaba daya to kaga ba wanda zai gagari Allah ta'ala la aljani wala mutane a cikin suratul shu'ara ubangiji ta lati fa kufkibu fiha hum wal gawun wa junudu iblisa ajma'un an kifar da wato mutane da aljani a cikin wutar jahannam an kifar da su an sa su takataka taka cikin wutar jahannama su da batattu su ne mutane da aljani sannan da rundunar iblis su ne shaidanu kenan gaba ɗayansa sun shiga wutan jahannama kaga ba wanda ya gagari Allah subhanahu wataala wutan jahannama kuma za a je a kifa mutum a cikin ta ne ana jawo ana rike da kamarsa ana jan kansa a kasa har a zo a tura shi taka-taka ya tafi cikin wutar jahannama babu wanda zai gagari Allah subhanahu wataala la a cikin mutane wala a cikin aljani sai Allah ta'ala ki awalam yarau an أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء qadir ubangiji ta lati awalam yaro, yanzu an gama da bayanin aljani aljanu sun yi wa'azin su wasu sun amsa wasu basu amsa ba haka take yanzu Allah ya dawo akan kafurai gaba ɗaya waɗanda ba su imani da tashi alƙiyama ba ubangiji ta lati awalam yaro, kafuran nan ba su gani bane anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda cewa ubangiji ta'ala wanda ya halitti sammai da kasai walam ya'ya bi khalqihinna bai gaji ba da sababin halittar sammai da kasai ba sa ganin cewa shi bi qadirin mai iko ne ala an yuhiyal mauta ya raya tu? yanzu wanda halittar sama da kasa bata gagare shi ba zai gagare shi ta da mutum idan ana maganan halittar sama da kasa wa yake maganan mutum kuma bala tabbas Allah ta'ala zai yi haka shine amsa ko ka amsa ko baka amsa ba bala Allah ta'ala mai iko ne innahu ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai ba abin da yake gagaransa so da haka wanda yake ganin cewa in an mutu ba za a tashi ba to akwai karancin hankali a tare da shi ya za a yi wanda ya halitta ka kai ba komai ba ba labarin labarinka sannan ka ce ba zai iya sake mai da irin ka ba kamar yadda ubay bin khalab ya zai ramar masa kashi bijjigaggen tsaki ya zai rawar masa a gaban manzala ta suma yake a taɓumu an na rabba ka yaba ko haza kana riya ubangijinka zai tada wannan ƙashin bayan ya diddige ƙashin mutum ya diddige ka ce Allah zai tashe shi maza su ce na'an ya su ka sun mayu azibuka ya ce yi zai tada kai sanye maka azaba shi kenan sada ta ala ya ce awalam yaral insanu أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهي الإذام وهي رميم قل يهيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم dan adam bai gani ba ta da aka halitta shi amma yana jayayya da ubangiji ta'ala Allah za a tashi kiyama shi ko a ta ba da za a iya tasan mutum ba ya mutu Allah ta ce sai duba wannan da maciccin abun ne aka halitta shi mani digon mani aka halice mani yana da rai ne ya shi aka halice mutum ya zama mai rai wannan zai gagari Allah ya sake dawo da mutum har ya zo ya ce wa zai raya kashin da ya jijjige Allah ta'ala ce wanda ya yi kashin da babu shi ya yi mutum ɗin babu shi shi ne wanda zai sake kuma yinsa ba shi kenan magana ta karewa kuma ya san mai halitta da ya san mai zai halitta yanzu saboda haka babu abin da yake gagaran ubangiji subhanahu wataala tun da kai ya halitta sama da ƙasa ma wata halitta ne za ta gagare shi shi yasa ubangiji ta'ala a cikin suratul ghafir yake la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun halittan mutane da aljani abin nan halittan sammai da kasai ya fi girma akan halittan mutane sai dai mafi yawan mutane ba su sani wani ah, to saman za a yanzu kasan sama ta ɗaya kawai kasan girmanta yanzu kana hango saman ne ma aka hango ta yi ko jirgin sama ka ko min saman da kai baka yi ta ka zo sama ginenniya ba Allah ƙarya ne masu cewa sun je duniyan wata ko waki ko ƙarya ne ka ta ka je sama ginenniya ka yi ta ka shiga manzo sun da yi Isra'i da Miraji sai da ya konkosa malaika juyu da ya konkosa kun sannan aka buɗe musu suka shiga sama ta daya sama ta biyu har zuwa ƙarshe kowace tafiyan shekara ɗari biyar tsakanin kowace da wace kowace saurin ta tafiyan shekara ɗari biyar? sannan fadin ta baka san iyakacin ta ma to halittar samai da kasai ya fi girma akan halittar mutane to sama ma Allah ne ya halitta ta da ƙasa ballantana wato halittan mutane wanda ba wani abu ne an kwatanta da halittar sammai da kasai da haka Allah ta'ala shi ta Allah bala inna wala kulli shay'in qadir ne iko ne akan komai saboda ai shi lamarin sa kunne sai yanzu zaka gina gida sai ka yi tanadin block da siminti da yashi da rodi da waye ga sunan dai abubuwa daban-daban kafin ka iya gina gidanka to shi Allah ta'ala in yake kun kasance kawai sai abu ya kasance zai ce wa samai da ƙarfe kun ku kasance shi kenan sai ka kasance dan adam kun kasance ya kasance inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun saboda yana nufin zai abu zai cewa abun kasance ne sai ya kasance wato al'amarin Allah kun fa yakunu ne ko kun da ba shi ke cewa kun fa yakunu kun kasance fa yakunu sai ya kasance kun din ne kawai to da aka lamarin sai tsaya tsakanin kafun da nunun ne kawai to tun da shi yace kasance zai kasance dole ana zai bashi wahala kasance sama ta kasance kasance ruwa ya kasance mutane ku kasance mutu ka mutu tashi ka tashi sai me to da haka al'amarin sa ba wani wahala yake shafa wani abu ba Allah mai iko ne akan akan komai saboda haka duk wanda bai imani da tashi alkiyama bai na ganin da zai Allah ya tashi mutum ba bai hankalinsa ne ba ɗaya inda yana da hankali ya duba halittun Allah da yadda Allah ya tsara halittarsa kuma bai gaji ba fa da ya halitta sama da ƙasa din walam ya ayya bi khalqihi bai gaji ba da sabbin halittun to sai kuma zai gaji don ya halittu mutum wama masana lil lughub haka Allah ya ce mu sama sammai da ƙasa kwana bakwai ba wata gajiyar da ta shafe mu ba mu huta ba ba mu gaji ba ta na mu huta يوم bangi ta ويوم يعرض الذين كفروا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ubangiji ta alati wa yau mai yu'rabu na kafaru ka ammaci ranan da za a bijiro da waɗanda suka kafurta alan nari kan wutar jahannama a zo a zuba su a kan wutar jahannama wanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da tashi aljama ba sai a ce musu ha za bil haq wannan ba gaskiya ba ne? da ba suna inkarin azaban wutan ba to sai a sa su a wuta a ce to yaya azabar gaskiya ne ko ya ku ba mu labari dole su ce eh alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qalu sai su ce bala haka ne wallahi azaban nan gaskiya ne a duniya fa an an fama da su su gaskata ta su yadda cewa akwai wutar jahannama na lahira su imani suka ce babu tatsuniya ne kawai yanzu an sa su a wuta sai aka ce alaysa hadha bil haqq to yaya azaban ba gaskiya bane qalu bala sai sai gaskiya ne ko ba su tsaya hakan ba sai da suka rantse suka ce wa rabbina mun rantse da mu? wutar jahannama gaskiya ne ai dole su gaskanta domin laifin kabaru kan mu'ayana yanzu kan sun ji a jikinsu ne sun ji ta a jikinsu kala sai ubangiji ta lati ka zuƙul azaba ku ɗanɗani azaba ta wutar jahannama bima kuntum takfurun da sababin kafurki, da kuka kasance kuna yi za ka ku ci gaba ɗanɗana ba kuma fi da su za a yi ba da suka ce eh gaskiya ne din ba sai a ce to kenan tunda kun yarda da ita bari a fito da kowa ina haka za su yi ta ɗanɗana ta a ce ku ɗanɗani azabar wutar jahannama sakamakon kafirkin da kuke yi haka za su dinga zama a cikinta har abadan abada babu ranar da za su fita alaysa hadha al'azabu bil haqq wannan azaban ba gaskiya bane sai a ce ku ɗanɗane shi a cikin suratul tur ubangiji ta yau mai yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun afasihirum haza am antum la tubsirun ranar da za a dinga tunkuda kafurai izuwa ga wutar jahannama tunkudawa ba wai zaka zo wai a cikin ruwan sanyi mu ce shiga ba a ture shi za a dinga yi ana ta an gida shi eh kana ganin an kamo barawo yanda ake ture shi ana tanka da kansa ana tura shi ana tafiya da shi police station zaka za a dinga tunkuda su ana an gida su cikin wutar jahannama sai a ce musu hadhihi narul lati kuntum biha tukazzibun wannan ita ce wutar jahannaman da kuke karyatawa to ga tanan kun shige ta ga tanan kun shige ta sai a ce musu a fasihirun haza yanzu wannan din tsafi ne a duniya kun ce tsafi ne maza su hazo da shi sihiri ne to ga tanan kun shiga wutar jahannama da kuke karyata a fasihirun haza wannan din tsafi ne sihiri ne an amtun la tusirun ko ba ka gani ne ta taka musu zawa ba su ba sihiri ba ne za su ce gaskiya ne amma fa ba zai musu amfani ba inda a duniyar nan mutum ya gane haka yi imani da Allah yawa Allah biyayya nan ba zai shiga wutar jahannama amma lahira ko ka gane gaskiya a banza ba za a dawo da kai duniya ba kullama aradu an yukhruju minha u'idu fiha to da haka ko ka nemi ka fita za a mai da kai ne ba maganan a dawo duniya duk wanda ya mutu ya tafi kenan to da ka tun a yanzu ka gyara ka ji tsoron Allah kafin ranar ƙin dillanci amma dole gaskiya kan za ka gane ta a lahira in ma ka gane ta a duniya ba amma ba zai maka amfani ba sai Allah ta'ala ya ce fasbir فاصبر ulul صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثون إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون a nan ubangiji ta'ala yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan karyatawan da kafirai suke masa da kuma izgilanci Allah ta'ala ya ce fasbir kai haƙuri dangane da cutar wanda mutanenka suke maka kama sabara ulul azmi min rusul kamar yanda ma'abota himma min rusul daga manzanni suka yi hakuri kai ma kai hakuri manzanni sun zo kafin ka mutane su sun cutar da su sun yi hakuri kai ma kai yi hakuri wala tasta'dil lahum kar kai gaggawa gare su kar kai gaggawa ukuba ta zo musu yanzu yanzu ah, a ta zo musu kar ka kakara to da haka kai kai hakuri kawai Allah ta'ala zai kama su ko da ba yanzu ba ka annahu yawma yarawna ma yu'adun kai ka ce su ranan da za su ga abin da aka musu alkawari na azaba za su ga cewa lan yalbasu ai ba su zauna ba illa sa'atan min naharin fate awa ɗaya na yini kawai suka yi a duniya ran da suka tashi a kiyama suka shiga azaba ba za su ga cewa fa zaman su a duniyan nan na ɗan lokaci ne ɗan ƙarami awa ɗaya ko ƙasa da awa ɗaya haka za su ga abu Allah ta'ala ce balaq alqur'ani isar da sako yake yi fa hal yuhlaku ba wanda ake halakarwa illa alqaumul fasiqun sai wanda sai mutane wanda suke fasikai kafirai azzalumai su ne ake halakarwa amma mutanen kirki su aljanna za su tafi don Allah ba azzalumi bane ba za ka zama mutumin kirki ya kona ka ba kuma rabbuka bi zallabi lil abi Allah baya zaluntan bayinsa ubangiji ta'ala ya ce manzo sama yayi hakuri kamar yanda qulu da azmi suka yi hakuri ma abota himma daga cikin manzanni wasu malamai suka ce kika manzanni ake nufi wasu suka ce a'a akwai wanda suka ɗara wasu a himma su ake nufi su ne annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na guda biyar su ne manzanni da suka fi kowane manzanni daraja suka fi su himma su ne ulul azmi min ar-rusul ma abota himma Allah ta'ala ya ambace su a cikin suratul ahzab yace wa iz akhadna من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوه وإبراهيم وموسى وعيسى وإيسى مريم أخذنا منهم ميثاقا غليظا كأنبتي كوكتين لوكتين وككاربي القولي دا قوة النباوة ناس إيسى دواننا ساقو دواننا القولي دا قولين كا وككاربا دا قوة النبي نوه وككاربا دا قوة النبي إبراهيم وككاربا دا قوة النبي موسى وككاربا دا قوة النبي إيسى مريم وككاربي القولي دا قولين سو القولي من قولي kuma suka cika wannan alkawari wayannan su ake cewa kudu azmi min ar-rusul ma ta himma daga cikin manzonni manzan Allah ta'ala ya ce Allah kuma yayi koyi da su ya zama mai hakuri kada ya gajiya ya ci gaba da da'awa Allah zai yi maganin mutane wala tafsah billahu kar kai gaggawa Allah ta'ala yumli wala yuhmil yakan yi jinkiri amma ba yayi watsi da abun ba. mutum ya gama shekiyancin sa da shaidancinsa a ƙarshe Allah zai kama shi babu wani azzalimi da zai kai kokolon wajen zalunci Allah bai ga bayansa ba ko bai nuna mutane ƙarshensa ba sai dai akan iya daɗewa. kamar yadda fir'auna ya dade yana yi amma daga ba Allah halakar da shi to haka sauran ma kafirai za su iya dadewa suna yi amma a ƙarshe Allah ta'ala zai kama su a cikin suratul tariq ubangiji ta'ala ce kuma hilil kafirina amhilhum ruwaida dinkirtawa kafirai ka dinkirta musu kadan dan kadan Mm, akwai lokacin da za a kama su akwai lokacin da za a halakar da su a cikin suratul muzammil Allah ta'ala ce wa zarni wal mukazzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila ka kyale ni da masu ƙarya ta tashin alkiyama wanda suke cikin ni'ima shugabanni ne kuma wadata wanda rayuwar duniya take rodan su da jin dadin ta ka kyale ni da su zan jinkirta musu kaɗan jinkirta musu ɗan kaɗan a ranar ƙingillar ce na zuwa kuma ranar tana zuwa babu wanda ba ta zo kansa ba duk kafirin bayan nan ba wanda ba a halaka ba na wannan al'umma ma an halakar da manya-manyan kafirai a yakin badar wasu an tsora musu manya-manyan cututtuka kuma ko na yanzu da suke zaluncin kowa ƙarshen su yana zuwa kowa Allah ya jarrabe shi amma ba lalle ne ka sani ba ila baka tare da su baka san ƙarshen su ya yake zama ba amma Allah ba bari yana dan jinkirtawa ne zuwa wato ainihin wani lokaci Allah ta'ala yake Ka كأنهم يوم يرون ما يؤدون لن يلبثوا إلا ساعة من نهار wato idan suka je alkiyama Allah ya dandana mutu kuza kotan su gani suke duniyar nan Ɗan rayuwa ne ɗan kaɗan, ɗan cikin cokali ne ba wani abu ba ne. amin da Allah ta ta'ala faɗa cikin suratul nazi'at ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha idan suka ga azaba lokacin da azaba ta zo musu tashin alkiyama ba za su gaba cewa kamar ba su zauna a duniya ba sai ɗan yammaci ko hanzi. kamar irin daga bayan la'asar zuwa magariba ne suka rayu a duniya ko sun shekaru ɗaruruwa ko kuma ɗan hanzi ne kawai irin daga fitowar rana zuwa rana ta yi zafi ɗan wannan zaman ne suka yi haka za su ga abu ko da haka duniya kenan ba ba bane an kwatanta ta da lahiya su da haka kar ka ɗauke ta wurin zama ne ka liƙe a sai ka je lahira ka gane ɗan zaman ɗan kaɗan ne ila innama duniya kaman zilira anaku ashiyan thumma fi subhi rahim kaman masauki ne na mutun yayi hawa ya yana tafiya yana tafiya ya gaje ce bari dan huta da rana ta yi yawa tsakiyar rana sai huta da aka dai ce kama hanyar tafiya haka duniya take ka fito daga wani wuri ne mai nisa aka kafa duniya za ka dan ratsa sai ka tafi lahira rayuwar da ba za ta kare ba to akan me za ka miƙe kafanka ka ɗauka cewa wai kai ka zo wurin zama ba maganan wurin zama a duniya ka zo ne ka ƙetare kogi ne kawai ka samu dan jirgin ruwanka ka haye jirgin ruwan ko sune kyawun ayyuka kamar yadda wani yake cewa inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الآمال فيها صفنا فذاك كوي كوان أيوكا ذاك أوكا سوني درجي روان تيكا هاي كوجين هذوني bakin kogi ita ce duniya kawai ba komai bane ita kuma kowa zai bata babu wanda ba zai mutu ba kullu nafsin za a yi ko kana da lafiya ko ba ka da lafiya za ka mutu wa kan bin sahihin mata bin gairi illatin wa kan bin sahihin ashahin min ad-dahri ko za ka tafi za bar duniya Allah ta'ala ya ce balagun ma'anan sa hadha al balagun wannan al isar da sako ne da kuma gargaɗi. Allah ta'ala yana gargaɗin bayinsa da al-qur'ani su yi imani su kuma yi zuwa ga Allah ta'ala a cikin suratu ibrahim Allah ta ce haza balaqul linnasi wa liyunzaru bihi wannan sako ne da ake isar wa mutane shi kuma don a musu gargadi da shi saboda qur'ani gargadi ne in bai zai maka wazi ba kai aikin banza Abdullahi bin Mas'ud na ce al shafi mu mushaffa man ja ja'alahu amamahu qadahu ila an-nar wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu man ja'alahu amamahu qadahu ila al-janna wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar qur'ani mai ceto ne abun bawa ceto duk wanda ya dauki qur'ani shine jagoransa to zai kai shi aljanna zai ja kai zuwa ga aljanna wanda ya dauki alqur'ani kuma ya jefa shi a bayan bayansa ba ruwansa da shi to ƙur'ani ta bayansa din zai dinga kora shi zuwa ga wutar jahannama daga duk wanda ya saki alqur'ani to lalle zai tafi wutar jahannama ne a suratul anbiya Allah ta'ala ce inna fi hadha la balagan liqaumin abidin lalle a cikin alqur'ani akwai isar da sako ga mutane masu bautan Allah subhanahu wa ta'ala to da haka mai tsoron Allah shine alqur'ani yake zame masa wa'azi da shari'a Allah ya samu daga cikin bayin sa nagari wannan shine karshen wannan sura wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alam mai tambaya take cewa menene hukuncin mace wacce ba musulma ba ta yi wa mace musulma kitso wannan matsala ne da malamai suka yi saɓani a kanta tun daga inda Allah ta yake cewa la zina ta hunna illa li bu'ulatihinna har zuwa ƙarshen aya wato mata kar su bayyana da adon su sai ga mazajin su ko iyayen su ko ƴaƴan su ko bakkanun su ko kawunin su har aka zo auni sa'ihinna ko matan su to ni sa'ihinnan nan kar su bayyana da adon su wato jikin su kenan sai ga matan su to suka fasara suka ce to sai ga mata ƴan uwan su musulmi halatta su bayyana da jikinsu ga mata waɗanda suke kafurai ba to kare kenan ita mace kenan a wannan fassaran al'aura ne ga mace wanda ba musulma ba jikinta duka amma mace musulma ne cibiyarta da gwiwanta shine al'aura nata za ta iya mata kitso za ta iya mata lalle da sauransu to wanda suka fassara ta haka suka ce haramun ne mace kafura ta yi musulma kitso saboda bai halatta ta ga gashinta ko ta taɓa gashinta wani tunda an ce auni sa'ihin nan amma mafi yawan malamai suka ce a sai hinna na nufin mata kawai saboda ayan ta ta karewa da hinna hinna hinna to da ka wannan saja'in to da ka mata kawai ya halatta su bayyana da su ga mata amma ban da su daga cibiya zuwa zuwa gwiwa so akan wannan dai abun da ya fi shine idan akwai musulma ne kitso ko mai wanki gashi take kaiwa musulma ta wanke miki gashinki miki kitso shi yafi akan a kafirai amma in sai wanda ba musulman ba idan an bayar babu laifi na'am wanda ke cewa malam menene bambanci tsakanin mani mazi da wadi mani idan namiji ne wani ruwa ne fari mai kauri wanda yake fita yayin jin daɗi babba kuma yake tunkuɗan juna a wajen fitarsa tare da jin daɗi wannan shi ake cewa mani ko dai ya fita idan mutum ya sadu da mace ko kuma in ya taɓa mace ko a mafarki ko wani tunani mai ƙarfi wanda zai sa da mani ruwa ne mai kauri kamar majina kuma yana tunkuɗan juna kuma yana da daɗi lokacin fitansa irin wannan in ya fita sai wankan janama. in mace ce kuma ruwa ne wanda yake fatsi wato shi ba fari ba ba ja ba kuma siriri yana fita yayin jin daɗi babba yayin jima'i ko in ce mafarki ita ma tana saduwa da namiji sannan kuma yana tunkuɗan juna a lokacin da yake fita kuma akwai jin daɗi lokacin fitarsa in ya fita mata ita ma sai ta yi wanka maziyi kuma ruwa ne fari siriri wanda yake fita yayin jin daɗi ɗan kaɗan kuma bai da kauri kuma baya tunkuɗan juna amma akwai jin daɗi lokacin fitarsa kawai mutum ya tina ya sadu da iyalinsa wani ruwa ya fita masa siriri ba tare da yana tunkuɗa juna ba da jin daɗi ko in ya taɓa mace ko ya yi tunani ko makamancin wannan wannan ko namiji ko mace haka ne waji kuma wani ruwa ne mai kauri wanda kamar majina wanda yake fitowa a ƙarshen bawali ƙarshen fitsari kuma babu jin daɗi a wajen fitarsa kuma yakan fita ma ba tare da mutum ya san ya fita ba wannan shi ake cewa waji yana fita ne da kauri bayan mutum ya yi fitsari ko ba wani jin daɗi ba komai da shi kuma hukuncinsa da shi da mazi shine a wanke shi amma mazi an ce a wanke azzakarin gaba daya saboda manzo sun ce wan ba zakarak ka tashi azzakarin ka duka hadda inda manin ya fada mazin ya taba da inda bai taba wajen za a wanke azzakarin gaba daya shi kuma waje za a wanke in bai taba ne hukuncin sa kaman fitsari za a wanke shi abin da ke kawo mazi wadi wannan ruwa mai kauri a ƙarshen fitsari shine suka ce tsulul uzba tsawon gorantaka mutum ya dade bai aure ba to zai iya samuwa da wannan ko kuma yana da auren amma ya daɗe ba tare da matarsa shekara ko fiye da haka zai iya fitar da wato ainihin wajiyi amma ba kowa ne yake yin wajiyi ba yana da wuya ma kaga mutum ya fitar da wato ainihin wajiyi wannan shine bambancin su na wannan sai masu addu'o'i daga ciki akwai wanda yake cewa Allah malam asan ya cikin addu'a akwai wata hulɗa ta kasuwanci da yake shirin kullawa da wasu ana kuma malam da yan musulmi asan ya sha addu'a Allah ya sa ya dace a cikin ta da sauran kuma masu addu'o'i sa Ubangiji ta'ala ya sa a dace, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya wannan kasuwanci a sa’a kuma Allah ya sa albarka a cikinsa, kuma Allah albarkaci kasuwancinmu da sanuwa’inmu da rayuwarmu gaba daya. Rabbana a cina fi duniya hasantan wasu da akira ta sanfa fina zaben nan, Allahumma ina nas aluka lahuda wato kawal afafa wal gina, subhana rabbi ka rabbi da'izzati amma yasifun wasu damar alal musalim walhamdulillahi rabbi da'alamin.